العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد جنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتذى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كان يوم أشرين قوتهم ورجب إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بدون يد الرجل ثلاثين ترى وما يوم جقي قوتهم كل ميلادية دروبي لقوم الشاء فقس أو أنما مسلاتي نامه مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دون شيء بدأ درس تفسيري لما ماقو بإذن أن الله دام تاشي سابو سورة سورة الضحى بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura suratul duha ita ce sura ta uku a jerin surorin alkur'ani tana da ayoyi ɗaya sannan ta sauka ne a garin makka an saukar da ita ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaura daga makka ya koma madina sababin saukarta malamai sun kawo riwayoyi da yawa daga cikin riwayoyin da aka kawo akwai riwayar da ke cewa eh, wata rana wani karamin kare ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai mala'ika jibrilu ya zo sai sai bai shiga gidan ba saboda mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare wannan sai ya sa mala'ika jibril sai ya koma shi kuma wai annabi sama bai san da karam ba to wanda ya jawo aka ɗau lokaci ba a so kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ba to shine sai kafirai suna cewa inna muhammadan qalabu rabbuhu wa tarakahu ai muhammadu ubangijinsa ya kaurace masa kuma ya kyale shi to shine aka ce wai sai Allah ta'ala ya saukar da wannan sura wannan sababi bai inganta ba akwai sababi na biyu da suka kawo wasu malamai suka ambata cewa bayan an so kama da annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi a kogon hira eh, an so masa da ya ayyu an so masa da ikra bismi rabbika alladhi khalaq sai aka dau lokaci mala'ika jibril bai zo masa da wahayi ba wannan ya jawo kafarai suka faɗi can maganar da aka faɗi a baya cewa inna muhammadan qadahu rabbuhu wa tarakahu ai muhammadu ubangijinsa ya kaurace masa ya kyale shi shine shi aka sokar da wannan sura shi ma wannan bai inganta ba riwaya da ta tabbata tana cin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito ta sannan al-imam muslim ya ruwaito ta رواية سيدنا سفيان جندب بن سفيان رضي الله عنه يشي النبي صلى الله عليه وسلم يشي اللافية sai ya zama kwana biyu baya iya tashi ya kiyamun laili a masallaci annabi sama yake zuwa ya sallah to da ya kasance baya zuwa ya sallah kwana biyu zuwa ya sallah shikenan sai wannan mata sai wata mata ta rushe take cewa la'ara illa anna muhammadan tarkahu shaytanuhu ta ce ina ganin dai muhammadu shaidaninsa ya kyale shi yanzu ya daina zuwa wajensa shi yasa ba a jin shi ya miƙe yana kiyamun laili ba a jin karatunsa to shine Allah ta'ala ya saukar masa da mai da martani aka saukar da wannan sura suratul duha kamar yadda za mu ji bayanin da Allah ta'ala zai yi a wadda aka rabu kuma kala ita wannan kafiran mata wasu malamai sun ce ita ce ummu jamil imra'atu abi laha. ita ce wannan matar da aka so da tabbat ya da abi da abin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata al wa ma'atuhu hammalat al ita ce hammalat al ita ce da kwana biyu ta ji annabi sama bai da lafiya sai baya iya tashi mai sallar dare sai take cewa ai shedanin muhammadu ya daina zuwan masa to shine Allah ta'ala ya mayar mata da martani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ta masa wahayi kuma ba wai ubangiji ya kyale shi bane ba da lafiya ne shi yasa aka ji kwana biyu baya tashi karatun sallar dare baya iya tashi sallar dare akwai riwaya ta biyu aka ce kwana biyu baya iya tashi sallar dare saboda bayi da lafiya sai matarsa Khadija radiyallahu anha sai take cewa kwana biyu ya ma'aikin Allah ba za ka iya tashi kai ibada to shine shi ne Allah ta'ala ya sokar da wannan eh, sura maganganun za su iya zama guda biyu amma wadancan ruwayoyin guda biyu ba su inganta wannan sura eh, abinda take karantar da mu kalalar da Allah ta'ala ya ma'annin sallallahu alaihi wa sallam baiwa da darajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma'annin sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda za mu gani Allah zai lissafa wasu ni'imomi da wuyi da ya annabin sa sallallahu alaihi wa sallam a matsayin halittar da Allah ta'ala bai halicci wata halitta kamar ta ba Allah ta'ala buɗe wannan sura da wadduha Allah ta'ala ce ina rantsuwa da hantsi wannan lokaci na hantsi shine can Allah ta'ala ce wa shamsi wa duhaha hmm? shine dai wannan da Allah madaukakin sarki rantsuwa da shi Allah ya rantse da abduha abduha shi ne daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali lokacin azhar shi ne ake ce masa duha shi ne wannan lokacin da aka shar'anta aka sunanta a yi sallah a ciki sallah ta farko da aka sunanta a yi idan lokacin duha ya yi ita ce sallar da ake yi idan mutum ya zauna a masallaci bai fita masallaci ba har rana ta fito to a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya fita masallaci sai ya raka'o'i guda biyu mutum ya zo masallaci da asuba sai ya zauna sai ya ci gaba da bayan an gama sallar asuba ne kila sai aka yi karatu ko kuma aka ya zauna ya yi zikiri da ake yi na bayan sallar asuba ne to har rana ta fito yana cin masallaci to kai ya fita masallacin sai ya yi raka'o'i guda biyu wannan raka'o'i guda biyun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi su to za a ba shi kamar ladan mutumin da ya umara ne cikakke ya umara sannan daga cikin sallolin da ake yi idan an shiga lokacin duha akwai salatu duha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarta kuma a ya kasance yana yi daga raka'o'i biyu har zuwa raka'o'i takwas sannan ita an fi son a yi ta ne a gida ba a masallaci ba mutum sai je gidansa sai yi a gida saboda duk na filfili an fi son a yi su a gida ba a masallaci ba annabi ya ce sallu fi buyutikum wala taj'aluha quburan ku rika sallolin nafila a gidajen ku kuma da gidajen ku su zama makabarta makabarta ba a sallah a ciki to an fi son a yi sallar nafila a gida to sallar da ake ta goha to an fi son a yi ta a masallaci a gida kai afuwan ita ce wannan sallar da ake ta a wannan lokaci sai sa ake mata salatu duha wato sallar hanzi to Allah ta'ala ya rantsuwa da wannan lokaci na duha sai Allah ta'ala ya ce wallaili sannan Allah ta'ala ya yi rantsuwa da dare idan saja idan ya lulluɓe idan aka ce saja ne lullubewa wasu malamai suka ce lullubewarsa da duhu shi yasa suka fassara saja su suka ce azlama in yi duhu kenan wanda gashi can a cikin suratu a cikin suratu shamsi Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da dare wallahi idza yaghshaha sannan kuma Allah ta'ala ya ware sura ta musamman wanda ita ce take kafin wannan ita ce suratul layl wallahi idza yaghsha wan nahari idza tajalla to nan ma gashi Allah ta'ala ya sake rantsuwa da dare saboda girman dare ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ta'ala ya ce daga cikin ayoyinsa da za a kalla a tabbatar da wahdaniyarsa ɗayantakarsa da kuma cancantar abota masa shi kaɗai uluhiyarsa allai wanda ha akwai dare da yi akwai dare da yi وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا درينا إيه لجسم أبن ذاك الله أقول مع الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يا الله تعالى زي سنيامك دري تفر أشي بايني to wane ne kuke da shi bayan Allah da zai zo muku da yi ne ku ga haske haka kishi ya haka قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه هي من رحمته بجسم توسعين ألا جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون في ألا يسنى مكو جريدين جرانا شيخي حركوتكم وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا دري سي زما علل شيء متين يا زما آه، ابننا متين يا زما يا يا يا شجرا يا يا يا زو يا نفس يبشي اذا بشي زي بشي با دا با بشي اللي في دادي كمان دليل كما غاشي ما دتو سنه يا فجادي sannan na biyu idan ba baccin mutum zai yi ba ibada ta fi daɗi a lokaci. domin lokacin eh, abin nan sakanatil aswat ba cikin da za su dame ka sannan kuma lokacin ya fi nuna ikhlasi domin ba wanda ya ganka kana yi sannan idan karatu za ka yi ya fi daɗi a lokacin hadda ta fi shiga da daddare in karatu ne da fahimta an fi fahimta saboda saututtuka sun yi sauki a lokacin ba hayaniya to kaga dare ashe yana daga cikin manya-manyan ayoyin Allah subhanahu ta'ala shi yasa lokacin eh, dare aka sa ka kwanta ka bacci in ko ba za ka yi bacci ba to ka a ganka kana yawo har ya zama aka ga mutum yana yawo da daddare babu dalili ba wani dalili mai karfi ba sai zama abin jirgi to shine nan wallaili idan ta ja Allah yana rantsuwa da dare idan ta ja idan daren ya lullube ya lullube da duhunsa ya lullube ne ya lullube hasken rana idan dare ya zo sai rana ta tafi ba za a ganta ba sai taurare su zama su kuma sun bayyana a matsayin wakilan rana to shine da Allah ya rantse da shi to me ya Allah ta'ala ya rantse a kansa mun samu rantsuwa mun samu alƙasar rantsuwa Allah ya rantsuwa da abubuwa guda biyu ya rantsuwa da abduha wato hanci sannan kuma ya rantsuwa da dare da dare shine allai to menene al-muqsamu alayhi me dan shi Allah ya rantsa me yasa Allah ya rantse mana me yasa Allah ya rantse me dalilin rantsuwar to shine sai Allah ce ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka ubangijin ka bai kyale ka ba wadda'a ana cewa wada'a ana cewa wadda'a ai masa shadda ubangijin ka bai kyale ka ba ba ya fita batun ka bane ana mai da martani ga ita waccan mata da ta ce la'ara illa anna muhammadan kushe shaytanuhu ta ce da ta ji kwana biyu ba ta jin karatun sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da dare sai take cewa ai shedanin muhammadu yanzu ya rabu da shi ya daina zuwa mai ne shi yasa ya daina tashi da daddare yanzu ba a jin shi yana gunagure ba a jin shi yana gunguni da daddare to shine sai Allah ya karɓi faɗa da cin gatan da Allah ta'ala ya ma'annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum idan kullun idan aka soci annabi sama Allah shi yake karɓan faɗa Allah shi ke karɓan faɗan sai ya kare ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alam tarau أن الله كفاني شر قريش يسمونني مذمما وأنا محمد yake ba ganin kullum ubangiji na kare min shirin ƙurashawa sai su ce mun muzammam abin jargi ce cewa ana muhammadun wa qad sammani rabbi muhammadan alhali ni ne shayahu su suna ce mun shakushe annabi su sama kuma Allah madaukakin sarki ya sa masa muhammad shayabu kenan to shine annan Allah ta'ala yake cewa ma wadda aka rabbuka ubangijinka ba ya kyale ta bane wa ma kala sannan ba ya kaurace maka bane a rashin lafiya kai shi yasa kwana biyu ba ka samun dama kai ibada ibada ta dare shi ya sa kwana biyu a ji ka ba kana karatun sallar dare amma ba wai shaidani kake da shi ba dama yake zuwan maka dan sun sama ba abin da ya hada shi da shaidani ba abin da ya hada shi da shaidani Allah madaukakin sarki yana sa kariya tsakanin kowane annabinsa da shaitani shi yasa kariya farko da Allah ta'ala ya ma annabi sallama daga shaitan shine ya fitar da raban shaitan a zuciyarsa abu na farko ce shine aka masa wannan tiyata aka masa wannan operation aka fasa kirjinsa aka fitar da nasibu shaitan aka fitar da raban shaitan tun yana dan yaro a lokacin ana shayar da shi halimatu sa'adiyya tana shayar da shi ya fita da shi da abu yara haka su je kiwo shikenan sai kawai aka ga an zo kawai an kama annabi sallama an kwantar da shi a gaban waɗannan yara aka tsaga kirjinsa aka fito da zuciyarsa aka fitar da rabon shedan a ciki rabon shedan shine tunanin ka kaba ma Allah rabon shedan ne hasada munafurci duk wani abu da zai zama na damuwa shi sa ɗabi'un annabi sallallahu sama wasallam gabaki ɗayansu masu kyau shi ya sa hatta fushi idan annabi sama ya yi to yana fushi ne don ubangijinsa saɓanin mu mafi yawancin fushin mu yana zuwa ne daga shi shedan yake samun mai fushi shi ko annabi sama idan ka ga ya fushi to yana fushi ne don ubangijinsa ila an taɓa Allah ne wannan sai ka ga mushinsa amma shi idan aka mushi abu a kan kanta sai ka ga ba zai yi mushi ba ƙauye ya zo ya shigo cikin garin madina ya samu annab sallallahu alaihi wasallama na tafiya sai ya ja bangon annab sallallahu alaihi wasallama sannan an ce bangon yana da abin nan kalmarsa su ne kaushi ce ya ce murni min mali lahi la min mali abisha ya ce ka ce a bani dukiyar Allah ai ba ta gidan uban ka bace annabi sallama ya waigo ya murmushi ya ce ya ce a bashi ka ba wannan ƙauye dukiya kaga da wani kila ko kansila ne mawa ko wani eh, abin nan kaga ranar kila Allah kare san me zai faru da shi to shugaban duniya zababban halittar Allah anan sun ce a bashi a wata riwaya aka ce man sun ce to yanzu an baka dukiyar hakkin ko dukiyar Allah to ni kuma yanzu da ka ja ni gashi har sai da wannan kalmar ta ce min shaida a wuya ba ya ce an ce kai mai haƙuri ne so ga ka yafi anan sun ya dariya ce an yafe maka kaga babu hazzu shaytan babu nasibu shaytan a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam babu sannan na biyu raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala yi da annabi sallallahu alaihi wasallama shine hadisin annabi sallallahu yake cewa kowa na da karini karini wato wanda kake tare da shi dukkanin mu nan kowa yana da karini daga cikin shi amin sahabbai suka tambaye annabi su suka ce hatta anta har kai ya ma'aikin Allah sai mun sai ce hatta ana illa anna Allah anani alaihi fa aslama har ni nan sai da Allah ya sa ina da ƙarini amma ƙarinin na Allah ya taimake ni akan sa musulunta so daga ƙarinin annabi sallama kullum abin da yake sai dai taimaka masa akan aikin arziki amma da nawa da naka da na kowa to jar da yake yi ya ziga mu ma'aikata abin da Allah bai su shi yasa sai mun ta neman tsari daga Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi to shi ne wannan so haka babu alaka tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sheda babu alaƙa fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا to haka annabi yana da kariya daga shaytan to daga wannan magana da muguwan matan da ta yi ta ce ai da ta ji kwana biyu annabi sallallahu baya tashi ya sallah shaytanin sa ne daina zuwa mata ya daina zuwa masa shine Allah mai mata da martani yace a'a ba wadda aka rabbuka wa makada ubangijinka bai kale ka ba sannan ko ba kaurace maka yayi ba kullum kana tare da ubangijinka kuma ubangijin ka yana tare da ka shi Allah ta'ala ya ce Walal akhiratu kuma wallahi lahira, khairun laka ita tafi alheri a gare ka min fiye da duniya. Al’akhira lahira. Malamai suka ce, "Ai ma a ajiyar Allahu laka fil akhirati min ba duniya." Abin da Allah ya tanadan ma'anar su sama a lahira, to ya na duniya. al-imam al-kathir yace liza kana adhad an-nas fi dunya shi yasa annabi sama yafi kowa gudu duniya wata rana annabi sallallahu alaihi sai ya kwanta ya kwanta a ƙasa sai ya tashi bacci irin tabarman nan karauni tabarman kaba annabi sallallahu alaihi ya kwanta a ciki ya kwanta a jikin wannan tabarman da ya tashi sai aka ga zanen taban majid a kuncinsa shi ibna umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi ta ittakhadna laka wuta a wata riwaya ta ittakhadna laka wat'atan ya ma'aikin Allah da ka bari an yi maka kulu manzo su ne ce mali wa duniya ne hada ni a da duniya إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ce ni ba kowa ba ne a duniyar nan abin da na ɗauki duniyar nan shine matsayina a cikinta bai wuce kamar mutumin da ya zo ya samu matafiyi ne shi ba sai ga wata bishiya ya ɗan gaji sai ce bari ya ɗanki shingiɗa a nan ya ɗan huta da ya yi shi ko shi sai ya tafiya shi to matsayin an sama kenan a duniya shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya bashi daɗi annan su suka koya zama sarki ko ya zama mai dukiya ko kuma ya zama bawan Allah talaka sai annabi ya zaɓi ya zama talaka zaɓi ya zama talaka sannan annabi ya rika addu'a ya dace, Allahumma ja'al aisha ali muhammadin kafafa ya Allah ka sanya abincin samun abin da annabi sama zai rika rayuwa da shi a gidansa wanda zai kula da iyalansa ya zama kafafan kafaf shine daidai ruwa daidai kurji wata ran akwai wata ran babu shi yasa gidan annabi sama sai ai watanni biyu ba a dora abinci ba sai dai a ci da binu a sha ruwa saboda annabi sama duniyar ba ta da wani matsayi a wajensa shi yasa malamai suka ce in kana son ka gane gudun duniya to kalli rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga duniyar neman shi take yi amma shi ba ruwan shi da ita wata rana sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu kuma yana zaune sai aka ya fashe da kuka aka tambaye shi lafiya sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta neme shi amma bai amsa mata ba abubakar duniya ta neme shi amma bai amsa mata ba sayyiduna umar duniya ta neme shi bai amsa mata ba yace amma nahnu fatamarrna fiha yace amma mu ga yanzu muna turki da ne a cikin ta to rayuwar manzo Allah ta sama kenan lahira ta fi masa duniya in ka kalli darajojin da Allah ta'ala ya tanadar mu annabi sama a lahira to darajoji ne masu yawa na farko daraja ta farko da Allah ta'ala ya ma da sallama a lahira shine huwa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard shine farkon wanda kasa za ta fara tsagewa ya fito hadisi sahihi annabi sun yace ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda ƙasa ta za ta fara tsagewa a nisan zai fara fitowa da kabari kaga wannan daraja ta farko ke sannan shi ne annabin da za a je a neme shi ya je wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya roƙi Allah domin a yi hisabi wannan babu falala ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fara ceto awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa shi ne farkon wanda zai fara neman a bashi ceton wasu kansa shiga wuta sun cancanta shiga wuta amma annabi sama zai roƙan musu Allah ya ce ya Allah a yafe musu a mai da su aljanna Allah kuma dan take zai yafe musu shiga su shiga aljanna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne farkon wanda zai fara shiga aljanna hadisin bukhari annabi ne ce ati babal jannati fa astaftir fa yuqalu man anta فأقول محمد فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك على السمية زنزو قفر الجنة إن شاء أبودي أستفتح إني ما أبودي فيقال سيما أنا الجنة سيما من أنت وعي أنا سمسي بعد أمسى سيشنين محمد sai su ce dama kai aka ce kan mu buɗe aljannan nan sai ka zo kai ne farkon wanda za ka fara to kaga walal akhiratu khairul laka min al ula matsayin da Allah ta'ala ya ba annabi salama. da darajojin da ya tanadan masa da kyaututtukan da ya masa a lahira to sun fi duniya daga cikin dai waɗannan falalolin da Allah ya masa ya ba shi alkautar wanda akwai sura nan gaba a nan ba da nesa ba inna a na alkautar Lallai mun ba ruwan alkautar alkautar ruwa ne da annabi sama ya siffanta shi da cewa duk wanda ya sha shi to ba shi ba kishi har abada to na annabi sallallahu ne shi abubuwan da malamai suka tattara suke ce musu al-khasa'isun nabawiyya ko khasa'isun nabi amma littafin al-imam suyuti rahmatullahi alaihi ya rubuta al-khasa'isul kubra da kuma al-khasa'isus sughra nasa da abubuwan da Allah ya ce annabi sama da su to Allah ta'ala yake faɗa ma sama cewa walal akhiratu khayrun laka min al-ula wallahi lahira ta kuma ka fiye da duniyan nan to da kame yasa zaka zauna a duniya shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya nemi manzon Allah su sallama aka neman aka ba shi zaɓi in ya ga dama ko ya mutu ko kuma ya ci gaba da zama a duniya shi ma yake sallallahu alaihi wasallam ya ce fir a'la fir a'la fir a'la ya zaɓi cewa lahira zai tafi ya je ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗu da mala'ikun Allah masu daraja ya haɗu da sauran annabawa waɗanda suka gabace shi wannan yana nuna mana yadda annabi ne ya fifita lahira a kan duniya kuma mu darasi ne a gare mu cewa mu fifita lahira a kan duniya Allah bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah kuna son gaggawa a duni duniya ta kusa kusa kuna kyana lahira wani la'afiratu khairu wa abqa to sai Allah ta'ala ce wala saufa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa kuma wallahi cikin abinda Allah ya yi rantsuwa da shi yace wala ya rantsi dan shi wala sawfa ka rabbuka wallahi ubangijin ka zai taba malaman tafsiri da yawa sun fassara ita'in da Allah zai ba annabi sama shine a shafa'a shetan da Allah zai ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nau'ukan ceto sun kai biyar wanda zai yi su tun daga filin tashin alkiyama har bayan kuma an yi hisabi annabi sama yana da damar ceto cetonsa na ƙarshe shine ya shiga ya ceto mutumin da ya kasance da baki ɗaya aikin alherin da ya taɓa yi a duniya kwara ɗaya ne la ilaha illahu kawai ya taɓa faɗa bayan nan ya ta kunshe ta yi a duniya amma la ilaha illallahu nan bai faɗe ta imanan wahtisaban ya faɗe ta ne da imani nan su kuma zai ceto shi da izinin Allah ya fitar da Allah ya ba shi dama ya fitar da shi daga wuta a mai da shi aljanna to shine wala sawfa yu'tika rabbuka wallahi ubangijin ka zai ta baka dama ai za a ce wasal tu'uka ruwa ta abin da kake kakkaro ka tu'uka za a baka wala saufa yu'tika rabbuka wallahi ubangijin ka zai ta baka kyaututtuka da baye-baye fatar ba haka yadda haske ka ce Allah na yadda da duka waɗannan kyaututtuka da kama kaga malamai suka ce arriba الرضا بالعطاء يقتضي شكره idan mutum ya yarda da kyautar da aka masa to wannan yana hukunci gode shi yasa duk waɗannan ni'imomi da falaloli da darajoji da Allah ta'ala ya tattara mu annabi sama tun a duniya zuwa lahira shi yasa annabi sama kana abadan na shi kowa ibada yana gode ma ubangijinsa shi yasa eh, za mu gani a ƙarshe ce fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis to Allah ta'ala ya ma'ana su ni'imomin da ba su iya kirguwa daga cikin ni'imomin da Allah mana kuka sake yi annabi salama wanda eh, zaben mu mu kasance khairu umma shi kan shi ni'ima ce ga annabi sallama al'umma ita ce al'umma da ta fi kowace al'umma daraja to shine Allah ta'ala ya ce wanda ka yi ka ka fatar ba ubangijinka zai ta ba ka kyaututtuka kyauta bayan kyauta tun a duniya har zuwa lahira fatar ba har sai ka yadda da waɗannan ni'imomin da Allah ta'ala ya maka eh, kamar misali ka ce ya Allah aikin kutukan nan sun isa misali shine yadda a baka a baka a baka a baka ka san mutum a ba mutum ya rasa ma mai zai faɗi sai fashe da kuka eh, ya ba shi kyauta ya ba shi ya ba shi ɗauke sai ya fashe da kuka hmm. lam ya ji duka alam ya fi duka fa'awa cikin dalilan da suke tabbatar da Allah zai ta baka kyauta har ya ta ƙara maka ya ta ƙara maka sai ka yadda a nan ne da ke kiman fa'awa ashe ubangijin ka bai same ka a matsayin maraya ba fa'awa sai ya tattaro kaitin ya maka tarbiyya kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dil fil yutari in jabu siri yace kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan ya ishe ka mu'jiza a ce maka mutumin da ya zama ummiyi ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo karanta da ilimi fil jahiliyyati a jahiliya baka iya rubutu ko ba da malami ba san makarantar da mazan su yake ba ba san waye malamin shi ba a cikin mutane sannan wata ajiyi fi yutani sannan wannan mu'jiza ce Allah ne ya masa ladabi alhali maraya ne shi kaga ba shi maraya amma kuma fa'awa sai Allah madaukakin sarki ya tattaro shi ya kinta shi ya zama cikakken mutum annan su sama akwai ban mamaki a cin rayuwarsa Allah ta'ala ya halice shi maraya malamai suna da maganganu guda biyu a game da baban annabi sallama babansa abdullahi wasu malamai suka ce tun annabi sama yana ciki ya rasu wasu kuma suka ce sai aka haifai amma magana ta fi inganci ita ce tun annabi sama yana da ciki yana ciki baban sa ya rasu so da annabi sama bai san baban shi ba ana nan bayan an haife shi mahaifiyarsa ta rasu shekarun shi biyu kaga ya zama maraya gaba da baya ce da marayan uba ne dama shine marayan gaske an sha mana tarihin al-yatim malaman shari'a suka ce al-yatim min al-insi man mata abu wa bi yaran da baban shi ya mutu bai balaga ba to shi ake ma maraya to annabi kuma baban shi tun yana ciki ya rasu sannan sai zama yatimul ummi ya rasa uwa kuma shekarun shi biyu kakansa abdul muqtalibi ya ɗauke shi ya ci gaba da kula da shi shi ma bayan shekarun shi a lokacin annabi sama shekarun shi takwas shi ma sai abdul muttalib ya rasu ka ga maraici babban sabu talib ya ɗauke shi ya ci gaba da kula da shi shi ya ci gaba da kula da rayuwarsa annabi sallama bai rabu da wannan kwana su abu talib ba Allah bai kasan abu talib ba sai lokacin da annabi ne ya kai shi shekara hamsin sannan ya rasu to ya rasa baba ya rasa mamasa sannan ya rasa sa mai kula da shi kaga maraici kenan saboda haka sai ya kasance eh, shi ne Allah ne yake tuna masa ni'imar da ya masa alam ya ji dukiya ashe ubangijin ka bai same ka yatiman a matsayin maraya ba fa'awa sai ya tattaro ka yi kula da kai abin da ake ce ma iwa'i shine a kinsa waje a tattaro shi yasa ake ce ma wajen kwanciya ai ma'awa so da ainihin yake tattara haka duk idan ka gama abin da kake ka dawo to za ka je ka kwanta a gadonka ne to wajen kwanciya ka shine ake ce mishi ma'awa to shine nan Allah ta'ala ya ce ba mu same ka ashe ubangijinka bai same ka maraya ba fa'awa sai ya tattara ka ya kinta ka ya maka tarbiyya ya maka tarbiyya ya taso da ka taso a matsayin kafi kowa tarbiyya a hadisi isnadin sai yana da rauni aka ce manzo ya ce al'addaba ne rabbi ta ta'dibi ubangiji na shine min tarbiyya kuma ya inganta tarbiyyar tawa to ka gani ima a duniya ce Allah ya halicce shi a matsayin maraya bai ce ce hikimar da ta sa Allah ta'ala ya sanya annabi sama ya zama maraya saboda kada wani ya zama yana da hakki akan annabi sallam, domin sai uba na da hakki akan ɗansa uwa tana da hakki akan ɗanta to ɗaya daga cikin malamai ke cewa Allah ta'ala ya sanya annabi sallama ya kasance maraya li Allah ya kuna alaihi haqqun li ahadi kai ya zama akwai haƙƙin wani a kan annabi ba sannan abun abun abu wani a gefe guda kuma Allah ta'ala sai sa ƴaƴansa duk suka rasu duk ƴaƴansa sai suka rasu yadda wadda ya bari a duniya kwara ɗaya ce ita ce na nasu fatima radiyallahu anha amma dai ƴaƴan annabi sun suka gaci rasuwa mazan tun suna ƙanana suka rasu manza da su sama guda uku maza dukkanin suna yara suke rasuwa ɗansa alƙasim ne babban ɗansa bakruhu kenan wato ɗansa babba kenan shi yasa ake ce masa abul qasim suna ɗan ƙarami ya rasu an ce malaman sira suka ce zakara ne ya cike shi a ido bayan ya fara tasa a matsayin ɗan yaro haka wanda aka yaye sai zakara ya cike shi a idonsa, sai ya rasu sannan ɗansa na biyu a maza abdullahi shi ma yana ɗan ƙarami ya rasu sannan ɗansa namiji na ƙarshe shine ibrahim wanda aka haife shi eh, bayan annabi sama ya koma ma madina da daɗewa eh, aka aka aka ba ta kyautar baiwa da ake ce mata mariya mariyatul qibtiyya annabi sama ya rubuta ma babanta wasiƙa shine sarkin masar muqawqis misra annabi sama yana gayyata shi zai musulunci ya ce to shi ne ba zai musulunta ba ba babanta ba kai mai gidanta eh, ya ce shi ba zai musulunta ba amma dai shi ba zai yaƙi annabi ba saboda ma ya nuna zaman lafiya da ma'aiki sallallahu alaihi sallama shi sai ba manzo sama kyautarta a matsayin baiwa ya haɗa masa da abin da abin hawa da kayan sawa annabi sama kuma ya ansa shi kenan so da sai masa sama ya sa da ita shine ta haifa masa ɗansa Ibrahim wanda ake masa Ibrahim al-Mu'azzam shi ma ya rasu yana ɗan ƙarami jariri ma to kaga a maraya ne sannan kuma sai ya kasance ƴaƴansu sai suka zama su ma ba su zama saboda duk Allah ya nuna ma a nusuma wanda rayuwar da ya zo yi duniya ba rayuwa ba ce mai daɗi almaru wal banu na zinatul hayati duniya da dukiya da ƴaƴa su ne kawar duniya to da Allah ya amshe ma annabi sallama ba dukiya a hannun annabi sun ƴaƴansa duk sun rasu sannan shi ba ta so a matsayin maraya to shine na Allah yake tuna masa da ni'imarsa wa wajadaka ballan wa wajadaka ballan fahada wa wajadaka ballan sannan Allah ta'ala ya sanya ya same ka ballan ba akan shari'a kake ba hada sai ya shiryatar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ai annabi sallallahu lokacin da ya taso ba akan wata shari'a ake ba babu wani annabi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabin da aka aiko ba larabawa larabawa suna bin addinin annabi ibrahim ne da yawan kafin shirka ta shigo cikin su suna bin tauhidi ne na annabi ibrahim kasancewa na ibrahim alaihissalam ya zo da maka ya gina ka'aba ko ya jaddada ya sabunta gina ta to sai ya kasance eh, larabawa sai suna bin addininsa na tauhidi addinin musulunci kenan to wasu daga cikinsu suka shiga kiristanci aka samu su daga cikin suka shiga kiristanci musamman irin gasasi na eh, suka shiga kiristanci suka zama kiristoci sannan wasu daga cikinsu ko mafi yawancinsu sai aka yi rashin sa'a a abin amrubin luhai al-kuza'i jaddu qaba'ili kuza'a ya zo ya kawo musu bautar gumaka to sai suka kasance mushrikai amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bai taba bauta ma gunki ba irin duk abubuwan da ake na jahiliya Allah sai da ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam da gare su ba a yi kiɗa manzo sama ya zo wajen ba a yi kiɗa manzo sama ya je wajen irin bukukuwa da ake yi na yanke-yanke da ake ba gumaka annabi sun bai taɓa halarta ba amma duk abin da ya kasance na alkhairi in za a yi to manzal sama yana shiga cikin al'ummar sa a yi da shi shi yasa ai lokacin da za a gina ka'aba bayan ka'aba ta rushe sai suka sake gina ta da aka zo za a gina ta to kowace kabila tana son a ce ita ce ta sa harkashin ka'aba sai aka yi ta rigima aka yi ta musu shi kenan sai aka ce za a yi aka ce a tsaya sai aka ce duk mutumin da ya bullo yanzu ta hanyar nan da shi za a tashi ya dora a sashin ka'aba ko sai ga Allah ta'ala ya tuho annabi salama na zo sai ka ce ga al'amin nan ma ga amintaccen mu nan wanda muke ba shi ajiyar dukiyar mu kawai shi zai zo To to shine sai manzo sama shi kuma saboda iya hada kan jama'a sai ya ce to yanzu abin da za a yi kowace kabila ta zo ta ga a ɗauko dutsen ka'ab dutsen hajjul aswad dutsen alhaji aswad a sami kille kato to sai a dora shi a kai sai ya zama kowace kabila ta riƙe wani bangare daga ciki wakilin ke zo ya kaga ba za ta ce ita kaɗai ta yi sun haka da haka aka ɗauko sai aka aza eh, abin da dutsen alhaji aswad wato bakin dutse aka gina to annabi salama baya bin abubuwan da suke aikatawa mara kyau amma duk wani abu nasu mai kyau to manzo sama da shi ake da shi ake yi wasu malaman tasiri sun fassara waje da kabalan fahada suka ce wata rana annabi sama ne yana tafiya a cikin garin maka sai ya bata sai Allah ya nuna mushi hanya shine waje da kabalan fahada amma dai wata fassara ta ce cewa annabi sama zai kan wata shari'a sai Allah ta'ala ya zo ya sa shi akan shari'a ya ba shi hukunci hukunci shi yasa ai annabi sama da aka ce ya tahannas yana zuwa kogon hira an samu az-zuhri rahmatullahi alaihi kuma sun ce ugwa ibn zubair sun fassara cewa ya tahannaf ya ta'addad ai bauta yake to amma bauta wata irin bauta shi yasa wata suka ce a'a ya tafakkaru fi khalqillah annabi sama yana zuwa kogon hira sai ya tunane tunane a game da halittar Allah sannan wai ya ta'ammalu fi ahwali qaumi sannan yana kallon halin da al'ummarsa suke ciki yanzu wannan halin haka ya kama aka mutane za su ci gaba da zama a cikin mara kyau mutum ya zo ya sassa abinci ya zo yana mishi sujada hmm? mutum da kanshi zai je ya sassaƙo ice ya zo ya sauka tashi sannan kuma ya zo yana gaishe shi in yana da bukata ya ce gunkin ya biya mishi bukatarsa yanzu wannan shaye-shayen giyar da ake yi haka za a ci gaba da yi yanzu wannan turbuɗa matan da ake yi an haifan ma mutum ya mace sai ta fara tasawa ya je turbuɗe ta abinda za a ci gaba da yi kenan wasu malamai suka ce abinda a sun yake kenan a kogon hira amma ba wata bauta yake ba domin a lokacin ai ba wata bautar da Allah ta'ala ya dora shi a kanta to shine wanda zaka ballan fahada muka same ka a kan barakan wata shirya sai muka shirya da wasu kuma malaman tafsiri suka ce ballan nan shine damuwa damuwa da abu daga cin ma'anonin abbalal akwai ashauku ka zama kana begen wani abu suka kafa hujja da faɗin yan uwan annabi yusuf alaihi salam da suka ce ma babansa innaka kalafi balalikin qadim shi kai dai baba har yanzu wannan begen wannan yusuf ɗin tun yusuf ɗin nan an ma cinye shi da an yi magana sai ka kawo magana yusuf yusuf ɗin nan in na kalafi zalalikin ƙadili lallai kana cikin har yanzu akan wannan begen haka ba za ka bari ba قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون عرضا او تكون من الهالكين sai dai baba har yanzu kana nan ka kalla faranka a game da wannan yusuf din yusuf da ma an gama magana shi to sai suka fassara dalan nan da waccan abbalalu din innaka lafi dalalikal qadim to amma dai waccan fassara ita ce tafi wa wajadaka dalan fahada malamai suka ce ai wa ka ala ghairi dinin fadaka ila dinil islam Allah ta'ala ya same ka ba kan wani addini kake ba sai ya dora ka akan addinin musulunci wannan ita ce fassara da tafi kun ga wannan ni'ima ce ita ba shi ya sa malamai suka ce babu ni'imar da Allah ta'ala zai maka kamar ni'imar musulunci ka zama musulmi sannan kuma bayan ya sa ka ka zama musulmin ya sa ka ka zama masaninsa man lillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ke san shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini yu'til hikmata man yasha' ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ألا ناباد فكه فهمتر الدين جوان دي يكي سوء سوى ألا يباشي فهمتر الدين وحقيقة ألا تعالى يباشي الخير وان دي يكي من جرمع من يوع وخاجة شيني وانا سرق وانا بقى أرمني إما بشي وسي الله تعالى كم يشي ووجدك عائلا فأغنى cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ya ma'anar sama ni'ima ta uku wa waje da ka'ilan sannan Allah ya same ka a matsayin talaka ba ka da komai ta agna sai ya wadatar da al'agna malaman tasiri suka ce nan agna ai razaka ka gina nasi Allah ta'ala ya azurta annan sama da wadatar zuciya eh, Annan sama ya ce laifin gina min kasratil ardi walakin nal gina zinan nafsi ba wai wadata ba ce a ce kana kacen duniya da yawa kai ka mallaki gida kaza kai ka mallaki gida kaza kai ka mallaki motoci su ba a'a walakin nal gina zinan nafsi wadata ita ce wadatar zuci in Allah ya baka wadatar zuci shi ke lafazin a'il shine alfaqir mai hikima yana cewa wa ma ya jiril faƙiru mata ginahu wa ma ya jiril ganiyu mata ya ilu ala ya ilu wa in khittu ma'ailata aila alfaqa talauci mun gane talauci wadda ka Allah ta'ala ya same ka ba ka da shi sai ya azurta ka da wadatar zuci wadatar zuci manzo Allah sai kuma sai ya zama yanzu zai samu kuma yanzu zai bada har karshen wadata kenan domin ai duk bawaci talaka ne duk mutumin da aka jarrabe shi da ruwa to sai ka ga kowa talauci a duniya ko ya mabawaci ya fi kowa talauci mawadaci kuma ya fi kowa mutumin da wanda ya fi kowa kyauta shi kuma ya fi kowa wadata yimar to Allah ta'ala ya ce wa waje da ka'ilan fa'agna kuma Allah ya same ka a matsayin marashi sai ya sa ka mai wadatar zuciya fa'amman yatima fa'amman yatima amma ka ga maraya fala ta ƙaha so da ka aka tamfara shi aka matsa masa aka cutar da shi shine ƙahabu ɗin aka matsa masa aka cutar da shi kai ma Allah ta'ala ya same ka maraya fa'awa su da ka maraya ka matsa masa ka kula da maraya maraya yana da haƙoƙi an faɗa mana wasu daga ciki a baya فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مغربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة سميكما ألا يا زرجمت على النبات هلا ولا ولا تحضون على طعام المسكين فانه تاكلون التراث اكلا لما نزل جمعة شن يدوس يما غاية الله تعالى شيء فلا تقها حق مطعم مسا لا مطع مطعم فأنا أنا حق مسا لدى دي بني ما لا يشق من المام البخاري يغويت أشان العدب الهفر لإسناد السليم تشي يتشي كنت تشي كنت أضرب اليتيم حتى يمتشي idan maraya ya yi laifi da ya kamata a duke shi to ina zane shi har sai ya sauka har sai ya fada a ƙasa hatayen basit wasu kuma suka ce hatayen basita ai har sai ya bi ya zama mutumin kirki saka ba an ce in kana da maraya ba za ka duke shi ba ne kuma yadda wasu ke gani a in ya yi cancanta abin da za a masa na bulala a masa bulala amma yadda wasu ke cutar da shi to shine nan Allah ta'ala ce fala ta'a a masa qahaw ta a karya shi ta a tankwara shi da tsiya da ya ɗan yi wani abu shi kenan tun da bababan shi ne shi kai shi kenan sai ka cutar da shi shi yasa malaman tasiri suka ce kullahu ka abin, rahimin maraya ka zama masa kaman baban shi ne tausaya masa to ne wannan wa amma sha'ila wa amma sha'ila sannan wanda ya zo yana roƙo bayi da shi falatan haƙ kada ka masa tsawa fassara farko ce fassara ta biyu fa amma sha'ila amma ka gane tambayar addini falatan haƙ kada masa tsawa sun sun waɗannan mai roƙo mai cewa a bashi saboda ba shi da shi roƙo a musulunci ba kyau haramun ne roƙo sai da mutum uku ya halatta su shi roƙo mutumin da talauci ya kama shi har aka samu mutum uku daga cikin al'ummarsa ko mutum biyu a cikin mutanensa suka ce ta wani ya shiga wani yanayi kila ma'aikacin gwamnati ne sai aka masa ritaya dole ko kuma kila ɗan kasuwa ne sai jalin shi ya kari da sauran dai dalilai da suke jawo mutum da yana da shi ya zama bai da shi to ya alasta wannan ya bara har ya fita daga wannan ƙangin da yake ciki na talauci sannan na biyu shine mutumin da ja'ita ta faɗa masa musiba ta afka masa kamar misali wani idan zubin da a ce gobara ta kama masa ta kona mashi shago ko kuma ta kona mai gidan shi ko ba yi da wata hanyar da zai samu abin da zai mai da wannan to shi ma ya halatta ya bara ya roƙo har a ba shi har ya fita daga wannan damuwar da yake ciki na uku mutumin da ya hamana, hamana ita ce mutum ya je kotu gaban alkali ya tarar da wani mutumi za a ci masa mutunci saboda ana bin shi bashi sai ce to ya dawo da bashin shi ya biya ya zo ya fara biyan bashin sai ya gaza to ya halatta ya bara har ya gama biyan wannan bashin da ya dawo da shi kansa bashin wani ne saboda tausayi ka a ci mutuncin wancan sai ce ya dawo da bashin kansa shi ko ba shi dama ka'ida an kana mutum ba shi kai shi kotu to ɗiban masa lokaci za a yi ai ba cewa za a dole ya ka maka kudin ka yanzu yanzu nan ba ai ba sai da kanki zai iya ka maka ba ko sai da ɗan shi dole za a sa lokaci ne duk wata ko duk sati ya kawo kaza to ya dawo da bashin kansa ya fara biya sai kuma ya gaza to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta ya bara bacin waɗannan baya halitta wani yanzu kawai ya mai da bara ta zama masa sana'arsa kamar yadda yanzu wasu mugayen malamai suke goyon bayan wannan da zara an yi magana kan bara su fito suna ihu suna cewa ai Qur'ani ma ake son a hana karantawa babu alaka tsakanin koyon karatun alkur'ani da bara tarihi ya karyata wannan tunanin sannan wake irin rayuwa yau yau din na akwai ɗalibin mu da ya haddace Qur'ani bai shekara sha wani abu ba yau ya karanta karatun shi na ƙarshe a makarantar da yake koyan hadda yana yin karatu a wajen nan masallaci san makarantar da yake hadda yau ya yau ya gama haddasa su biyu shekara goma sha hudu in ya yi yawa shekarun shekara sha biyar shekarun shekara sha biyar baban shi da mamarsa suna nan a gari su suka kula da shi da malamansu har Allah ta'ala ya kawo shi wannan matsayin ba a fi shekara guda ba ina jin ce ni wani yaro shi ba a cikin gari nan ya haddace alburani shi sun goma sha uku ajibi yake na sakandare kuma na boko ya haddace alburani shekarun shi sha uku bai taɓa bara su ko yanzu waɗanda suke baran nan duk da nan karewa suke yi da wayoyin su cikin wayoyin suke ɗani kashi casa'in da biyar cikin almajirai da suke bara a wayo wayo da sun samu kuɗi tunanin su sai waya wayan nan ba abin da za ka ji cike da wace wace wallahi ko karatun warshin gargajiyar nan ba za ka ji a cikin karatun su ba a cikin wayar su ba to menene wannan kaga waƙi abin da ke faruwa na ƙaryata maganar gumma na da suke cewa sai an yi bara za a iya karatun Qur'ani kuma mu mun gode ma Allah ga mun muna karatun Qur'ani ba mu taɓa bara ƙur'ani ku za mu karanta maka shi da kira'o'i duka shukuran la ko mu taɓa bara ba mu taɓa zuwa almajiranci ba so da ka bara haramun ne a musulunci sai idan da dalili irin waɗannan dalila amma ba a zo a ƙanatar karatun alƙur'ani da bara ba su da alaƙa wanda rayuwar da ake kawo yara ta kazanta rayuwar walakanci rayuwar shi rashin tarbiyya na ta uba ku wannan labarin na je tashan mota a gidan mai kai wani wani wani wani almajiri ya zo yana yana yana bara wani inyamuri yana gefe yana cewa yana cewa hey eh, very sweet ce ya ce ad ad ad ya ɗauko naira biyar ya bashi wai wannan da yake daɗi wai ba Allah da daɗi in ya muri ne duk wannan abubuwan na zubar da mutunci da ake ma musulunci ba yi da ba ba abu ne mai kyau ya kamata mutanen da suke ziga waɗannan abubuwan wallahi lokaci ya musu tsoron Allah su daina barin su daina waɗannan abu. kuma ƴaƴansu ba su sa ba su sa ƴaƴansu su to a sha'il nan me bara wanda ya cancanta ya bara to Allah madauki sai ce ta adaka mai tsawa fassara ta biyu ita ce wa amma sa'ila fala har mai tambayar addini ka daka masa tsawa shin yazo zai tambayi abin da yake na addini ka daka masa tsawa ki kale shi in tambayar da yayi ma ba ke daidai da abin da ake yi ba to a dora shi akan hanya in akwai mutumin da zai zo ya tambaya batsa to sai a yi masa gyara kai masa gyara a ce ba haka ake tambayar ba ai da ka ta kaya ba a san irin waɗannan lafuzan ana bayyana su haka sai a gyara masa amma ka a daka mishi tsawa in yi tambaya wani zubin malamai da ake ma tambayoyi za ka ga mai tambayar wallahi wani tsakanin shi da Allah zai ke tambaya shi ko malamin sai ga ah, ya zaya a ce shi kuma kana wannan tambayar ko ka ce ma ai tambaya take izgili shi kuma da a ce Allah zai maka kashe ki. a yaye maka zuciyarsa ka ga yadda zuciyar shi take wallahi sai kai mamaki tsakanin shi da Allah yake tambayar nan kaga akwai irin wannan wani cikin yan uwa yake ban labari ya ce ba a dade ba wata ɗalibarsa ta shigo islamiyarsa sabuwar ɗaliba ce ta zo take tambayarsa take ce mishi ana ta ce wai mai wankan janaba 'ya'yanta bakwai tana tambaya mai wankan janaba ɗayan bakwai kuma a nan garin shi yana mamaki na sha kai mamaki ai mutane sun yi nisa da addini sun yi nisa da addini to shi sa za ka ga in wannan abubuwan suna faruwa suna maimaituwa ta abun mamaki a ciki to shi ne wa amma falatan har وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث أما جمد نئمة جزر فحدث وقباد الأبان إن لا يمك نئمة أجنت كتك زمك هذا كتك هو جباجي التحدث بنعمة الله شكو فإن أن لا يمك قولي ما لا كتك زمك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا حتى لو مسلم يراك إذا شر يسمى تسيق في الدعوة أما إن الهيل يسمى تسيق الهوم كل تاسواني كي كل تاسابا في تسريبا ليوع أما أولا زيزي يكون مقص إذا كنت تخيوا بيكي أنا عجيوا amma ranar da wata ja'ifa kwara ɗaya ta same ka to wani sai je ya kai gidan rediyo hmm. <laughs> ko wani ya ce wani ya ce da wuya ka ji mutum ya zo ya ce maka ya zo ya ce maka ya ce alaga ta malam a taya mu addu'a ko a taya mu godiyar Allah yau yi da kaza na sama amma da kan a taya mu addu'a dai abubuwa sun tsaya cak ko ba haka ake yi eh, ka ji ana an ce a yi addu'a to damuwa ake yi amma idan ana cikin wadata to baje-baje shi kenan sai a yi gumba baki kar kan mutum ya zama haka faɗin nemar da Allah ta'ala ya maka godiyar Allah ce ka zama mai cewa alhamdulillah alhamdulillah ka zama kana gode ma Allah to wannan shine karshen wannan sura mai albarka eh, sura mai ayoyi guda sha ɗaya kamar yadda muka ce Allah ta'ala ya saukar da ita domin ya bayani a game da ni'imomin da ya ma'annadin sa sallallahu alaihi wa sallam ni'imomin da Allah ta'ala ya ma'annad sallallahu alaihi wa sallam ni'imomi ne gare mu mu al'ummar sa wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa la sawfa tus'al Allah shi make mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh